Ƙungiyar matasa mai suna Alu Defendants ta haɗa bikin ƙaddamar da ƙungiyar tare da rantsar da wasu shagabannin ƙungiyar a babbar hedikwatar APC ofis da ke jihar Sokoto. A wajen bikin an samu halartar wasu jajirtattun matasa da ke taka rawar gani don ganin jam'iyyar ta samu nasara a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023. Daga cikin matasan akwai saifin sanata, ɗan baiwan sanata zannan gwaranyo da dai sauransu ga yadda taron ya gudana. Mutane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ana nike nan ne domin in sanar da al'umma makasudi ko kuma in ce babban dalilin da yasa muka ce za mu kaddamar da wannan kungiya mai tarin albarka wato Alu Defenders Organization. Wannan kungiya tana da aikaccen tarihi wanda nake so in dan faɗa yanzu ba tare da bata lokaci ba a wannan ƙungiya, a babban tarihin da take dogaro da shi shine duba da irin yadda sha'anin siyasa ya mai da matasa mata da maza baya ba a komi da su sai dai a dinga yi da mu da kakanninmu shi yasa komi namu ba mu ganin yayin gaba shi samu kaje to mu matasa dole mu asasa wannan ƙungiya domin mu shiga cikin gwamnati don mu sauya abubuwa abu na dushi shine mun kafa wannan ƙungiya tun ayo ɗaya ga watan ɗan 2020 kamar yadda aka gaice ne an ce wani abu bayanin muka so da sun gabata kuma alhamdulillah duk abin da ya kamata a ce an ce abin da zan kara shi ne wannan kungiya mai albarka muna yi mata fatan Allah ya shiga cikin lamuranta Allah shi ƙara inganta sannan sauran ƙungiyoyi muna kira gare su su yi gwargwado ya abin da suka iya yi kamar yadda wannan ƙungiya ta yi. Mun ba shi gudunmuwa iya gwargwadon mu daidai inda Allah ya sare mana. Kuma daga ƙarshe ina so in yi godiya ga wannan ƙungiya mai albarka. Akwai haƙuri, challenge ba ga komi ba inda aka san kewa mani. Da farko dai ina godiya Allah ya saka muku da alheri na gode kwarai a madadina bawa Allah su da sai ko sanarta da su. na ba wannan kungiya wa ta naira dubu ɗari da su. dan dan wanda ya guda da bai iso ba a sha'ibu mana yana mun ba wannan kungiya naira dubu ɗari kara ga

wanda farin da suka kuma yana muna kungiya dai alhamdulillah rabbil alamin saboda dukkan lalura idan aka cuta mata sace idan ka da hankalin ka taron nan za ka gaba ɗaya babu wani wanda ba matashi taron da haka kungiya kuma dukkan matasa kowa kokarin ya kungiya to shi fata a ce koyi da irin kuma kungiya mu da America gaskiya alhamdulillah kungiya ta yi komai ya yi insha Allah jin daɗi da farin ciki duba da irin wannan haɗaɗɗiyar ƙungiya ko ƙungiya mai zaman kanta ta take mare da baya ta yadda ta amince ta fita mai girma da shahar dr abubakar ta karnawa mako ta yadda za ta zaga alhaji ahmad ali sokoto a matsayin gwamnan jihar saboda wannan abin alfahari ne abin farin ciki ne ga Daga jihar Sokoto, Rashida Abubakar, Tambuwal Hausa 7, TV, tauraruwa al'umma.